yake ba subscribe samun sabbin Zanen dutse littafi na biyu da shida wato littafi na ashirin da shida. Masu na idan ba manta ba a cikin littafi na ashirin da biyar mun dakata ne a daidai inda kin cikin ƙoshi kina ganin kin fara kin fara ajiye magada ko to bari ki ji in gaya miki kar nake kallon kowa wallahi ba a min wata munamuna wallahi kuma dama na daɗi da fahimtar mugun manufarki ke da uwar taki kyale ku kawai nake yi amma duk sharrin ku a banza ne ba zan bari ina ji ina gani ku halaka min ɗa ba don haka in kin je kar ki dawo ki je ki zauna da mahaifiyar taki zan saka ya aiko miki da takardar sakin ki in ya so kowa ya huta Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma daura kawai cikin na 26 dan jin yadda za ta kaya kiran ya katse wata katuwar kwalla mai dumi ta gangaro kan fuskar Nadiya ta gangaro ta ziraro har ta sauka akan yalayalan gashin yarta bata san kuma kwallar da ta kwallar ta ta mecece ba don ta san inda za ta kira Abdullahi da ta tabbata yana kusa da ita a yanzu ta ba shi hakuri tsab zai yi kokarin shawo kan mahaifiyar tasa ko don hidaya yarsu don yana matukar son yarinyar sosai amma ba za ta yin ba za ta bar su su aiko da takardar sakin watakila lokaci ya yi da ya kamata ta sauwake wa kanta wannan kaddararren auren ita ma ta huta kamar yadda ta faɗa Allah sarki wannan kenan ba su isa cikin masarautar ba sai wajen karfe tara sosai a lokacin motocin masarautar sokoto sun cika fal a harabar ajiyar motocin gidan alamun kanwar ta aisha da ta yi aure a can ta iso kenan a lokaci a lokacin ta ji wani abu kamar kunya da takaici sun ratsa zuciyarta haka ita za ta shiga fiƙau daga ita sai yarta don ko a baya ma babu wani daga dangin abdullahi da ya taɓa tako kafarsa mahaifarta balle a yanzu kafin ta isa ɓangaren fulanin dogarawa sun rufe bayanta ana ta yi mata bangajiya da kuma gaisuwar mutuwar wani abu da ya ɗan wanke duhun zuciyarta ta ɗan ji ta saka yau aka tuna mata cewa ita ma mutum ce mai daraja ba a wani waje da ko mota ta fi ta daraja ba ta isa cikin ɓangaren inda ya fara cika da mutane daban-daban wanda yawanci duk dangin mahaifiyarta ta ne a falo na uku dangin mijin aisha ne 'yan sokoto a can falo na ƙarshe ne kuma ta tadda makusantan fulani sosai irin kannanta da yayyanta dukkaninsu ta gaishe su sannan suka yi wa juna gaisuwa da kuma addu'ar nema wa fulanin sauki wani ciwo da har yanzu ita nadiyan ba ta sansa ba daga nan ta mike ta yi hanyar ɗakin kanwarta safina inda aka ce aisha ma na can don ta yi sallah ta huta tunda an ce ita fulanin ta sha alluran bacci har yanzu bata farka ba tana buɗe kofar ɗakin fuskokin 'yan uwanta biyu suka yi mata maraba sai dai ba a halin farin ciki ba dukkaninsu sun yi zuru-zuru safina ma idananta a kumbure alamun ta sha kuka sai kuma ta taso da sauri ta karbi hidayen da take komawa da take komawa bacci a kafadinta sani da zuwa adda ya hanya kusan a tare suka gaishe ta da kyar ta iya amsawa saboda yadda take jin zuciyarta kamar ta sheke sannan suka yi wa junansu ta'aziyya da kuma jajen abin da ya faru kafin ta fito daga wanka a toilet din safinan an kawo mata katon akwatin kayanta sannan kuma an wadata su da abincin tarba kala-kala sai da ta idar daga sallah bayan ta canja kayan ne sannan idanta ya isa kallon aisha sosai a lokacin safinan ta fita don raka wasu kawayenta da suka zo mata ta'aziyya isha me ya same ki ne wai abin da ya faru ne ya sa kika yi wannan ramar ko kuwa idanunki sun fada sosai Aisha ta dago ta kalle ta daga kwancen da take sai kuma ta girgiza kanta babu komai adda ba muna waya ba na taba gaya miki wani abu ne I'm fine I don't buy that cewar Nadia idan a waya ne na yarda amma banda yanzu da idanuna suke ganinki da haka kike ko ba kya kallon fuskar ki ne a madubi har baki fakin yi sai ta taso ta zauna a gefen gadon da take kwance ta kamo hannunta ta ce isha ni fa yar uwarki ce yayarki guda ɗaya a duniya akwai wanda ya kamata ki gaya wa damuwarki ne bayan ni bayan yanzu kina ganin mama ma a kwance take a lokacin sai duk wata dauriya da aishan ke yi ta kwace mata tilin abubuwan da ta daɗe tana dannewa a kirjinta suka wargaje sai kawai ta fashe da kuka wani irin kuka da ke tasowa tun daga kasan zuciyarta adda wallahi ba na jin daɗin auren nan har duka na yake subhanallahi shi muhammad ɗin cikin kuka aisha ta sake ɗaga kanta wallahi adda tun da aka kai ni ban taba jin wani daɗi ba duk abin da na yi sai ya hantare ni ya ce wai ni sayar masa da ni aka yi saboda iyayena na son kuɗi har su dadi zaginsu yake daga baya kuma sai fara dukana adda wallahi harfin karfi yake min inna dillahi wa inna ilaihi raji'un cewar nadiyan me ke faruwa ne a rayuwarsu ne me suka jawo wa kansu ne wannan wani irin bala'i ne a ce ita bata yi sa'ar aure ba sannan ga aisha ma ba gwara ma nata an ɗauki shekaru ba amma Aisha dududu watanta nawa yan uwansa suna da kirki danginsa baki ɗaya suna mutunta ni shine kawai daban adda kuma wallahi babu wanda zan tunkara a masarautar nan in gaya masa ya yarda mun yi maganar da mama kwanaki sai ta ce min wai za mu je wajen wani malami komai zai wuce ni kuma bana son harkar bin wasu malamai shi yasa na daina gaya mata na daina gaya wa kowa kafin Nadiya ta yi magana Hadiya ta tashi cikin ɗan kuka tana mutsitsike idanunta don haka Aishan ta yi saurin miƙewa ta ɗauke ta tana buɗe ido kuwa ta ci ta ce fitsari za ta yi don haka ta yi banɗaki da ita nadiyan ta bi bayansu da kallo wani abu na ƙullewa a cikin kirjinta a lokacin ne kofar ɗakin ta buɗe safina ta dawo ta shigo ta zauna a gefen gadon tana faɗin adda baki ci abinci ba kun sha hanya fa ta girgiza mata kai bar abincin nan kawai safina gaya min takamaiman me yake me ya sami mamawai safina ta dan yi ajiyar zuciya kafin ta ce tun jiya da daddare ne da aka kawo gawar jakadiya babba cewar sun yi hatsari wai ita da sani direba a mota an ce dai sanin an ce dai sanin bai mutu ba amma wallahi adda ita baki ganta ba gawar duk ta daddatse haka ni ban ma iya kallanta sosai ba bayan na dawo saboda na fi saboda na fita ne to shigowa ta ne su jakadiya su jakadiyan soro suke gaya min wai mama tana ta wasu surutai bayan ta gaggawar tana rantsewa wai ba jakadiyan bace ita ta san jakadiya bata mutu ba da na shiga na same ta an riƙe ta tana ta rantsarantsan cewa wai wallahi yaya faruk ba mutuwa ya yi ba haka ma jakadiyan wai ita ta san tana nasara a komai kuma malamanta ba su taɓa nuna mata wannan ranar ba adda da maganganun da take faɗa wallahi ba za ki ce a hankalinta take ba ina ta roƙonta ta yi shiru amma ba ta daina ba daga baya sai ta sarke a maganarta shikenan ta fara tari sai kuma jini ya shiga fitowa da yawa tana ta zubar da shi akan kafet yasef ne ya kira likita ya zo wajen ɗayan dare ya mata allurar bacci don ya ce shi bai san me ya same ta ba ɗazu da safe aka binne gawar jakadiyan sannan wasu likitocin kuma suka kara zuwa suka duba maman ni dai ban tabbatar ba amma na ji kamar ɗayan ya ce wai kwakwalwarta ce ta ɗan taɓo shi yasa hankali na ya kara tashi don ban sanya za a yi jibi ba don ban sanya don ban san yaya za a yi ba idan jibi aka kawo gawar yaya faruk mama hauka cewa ta yi fa kai tsaye muryar aisha ta fito daga bayansu a lokacin da safina ta rufe bakinta allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren garin lagos gidan mubarak karfe goma da minti goma sha biyar ya allah na manta cewar Khadija a lokacin da take kokarin hawa kan gadon baccinsu bayan ta canja cikin kayan bacci. Me ya faru? Mubarak ya tambaya daga kwance yana danna tab a hannunsa. Ban bude windon ɗakin su hanan ba wallahi. Tun da safe da za mu je asibiti da na rufe. Ta faɗa tana kokarin miƙewa sai ya yi saurin kamo hannunta. Dawo ki zauna. Kin gaji bari in je. Ta yi murmushi mai faɗi. Awo, na gode sosai kink. a dawo lafiya ta faɗa tana komawa da baya ta faɗa cikin laushin ta fada cikin laushin gadon mubarak ya ajiye tab dinsa yana dariya sannan ya yi hanyar kofa ya fito daga ɗakin ya biyo hanyar korido zuwa wani koridon da zai kai shi ga hanyar ɗakin yaran har ya wuce kofar wani toilet a farko sai kuma ya ga kafarsa slightly a buɗe saboda ya dawo da niyyar jawo ta ya rufe a lokacin da maganganun da ke fitowa daga ciki suka shiga kunnensa kar ki damu na ja aini na raina komai yanzu da a ce ma na ga yarinyar tun farko me zai sa mu hayo 'yan bindigar nan har a sami wannan akasin muryar ta kilkile da dariya cikin wayar da take yi sannan ta yi magana ta gaba wallahi na ja abin da nake shirin yi ko wani karamin shaidan sai ya fada tarkona balle kuma wani madaki aiki bari kawai ni na ga abin da na gani don haka dole ne in mallaki gayan nan ko me za a yi wallahi wallahi muryar salwar tar ta rantse ta kuma rantsewa a cikin kunnen mubarak mubarak ya sa hannunsa ya tura kofar banɗakin a hankali katakon kofar ya ba da wata kara ta katako irin ƙiyi nan karar da ta shiga kunnen salwa ta sa ta juyo da wani irin sauri mai haɗi da fargabar da ta haskatar a cikin idanunta a lokaci guda kuwa wayar hannunta ta silale ta daki danderiyar tiles ɗin ban ɗakin ta rikice kuma ta diririce tana kallon mubarak ɗin da nasa idan da ke haskawa da wani irin ɓacin ran da ya hassasa kalarsa canjawa ta sa hannu ta dafe gefen sink din tana jin kamar za ta faɗi sai kuma ta sake shi ta shiga takawa baya a hankali tana ci gaba da kallonsa haɗi da girgiza kai cikin amsar da ba a tambaye ta ba mubarak ya haɗe hannayensa biyu yayin da yake kallonta da idanunsa da a yanzu suka rikide suka kaɗa jazir wani madakin kike cewa zaki mallaka yaya ba wai ni ce ba kawai tunani na yi cewa na yi don ubanki wani ma da kike cewa zaki mallaka sai da ta zabura saboda yadda karar tsawar da ya daka ta karaɗe bangwayen toilet din ta ci gaba da girgiza kanta hannayenta na rawa saboda Allah ya sani tunda take a rayuwarta ba za ta taba cewa ta taɓa sanin wannan kalar ta mubarak ba a kullum shi wanta ne mai fahimta da kuma yi mata uzuri a lokacin da kowa ke kalubalantarta amma a yanzu fuskarsa tamkar na wani zaki ne da ke shirin yunkurowa ya keta ta. ke kika sa aka harbe shi wannan karan muryarsa na karkarwa alamun tsananin ɓacin ran da yake son daurewa salwa ta ci gaba da girgiza kanta tana kara yin baya har sai da ta dangana da bangon karshe wallahi tallahi yaya kawata ce ta ce sai kuma karyar ma ta ruguje ta rasa me za ta kawo ta faɗa a lokacin ne khadija ta karaso cikin wani irin sauri hannunta damke da ta tsakiyar top din da ta dora kan siririyar rigar baccinta karar tsawar da mubarak ya daka ce ta fito da ita ba shiri a firgice me ya faru dadi menene ta tambaya a ruɗe tana kallon yanayin mubarak din? da ita kanta ba ta taɓa gani ba tsawon zamansu sai kuma ta juyo cikin banɗakin ta kalli salwa da jikinta ke faman karkarwa cike da tsananin tsoron da take tsoron da ke haskawa a idananta wallahi yaya wallahi wallahi tallahi na rantse ka saurare ni ka tsaya ka tsaya ka tsaya ka ji cewar salwan cikin ihu a lokacin da mubarak ya yo cikin toilet din wayarta da ta faɗi a kasa ya tsugunna ya ɗauka sannan hannayensa biyu ya ɓalla ta gida biyu da wani irin karfi ta tsakiya har a lokacin salwan ihu take tana rokansa cewa ya tsaya za ta masa bayanin komai mubarak menene wai me ta yi don allah ka saurara tunda ta ce ka tsaya mubarak bai saurari salwar ba balle Khadija ya karasa ya damƙo hannayenta duka biyu a lokacin da ta kara rikicewa ta shiga kokarin turjewa tana kara roƙonsa amma karfinta da nasa ba ɗaya ba ne ya jawo ta yana mai rufe khadija da ke tsaye a kofa tana kokarin rike shi gefe sannan ya ci gaba da janta suka fita daga toilet ɗin Ya yi don girman allah ka yi hakuri ka tsaya ka ji wallahi ban san shi za su harba ba rokonsa take yi tana magiya yayin da take juyawa tana kallon Khadija da ke bin bayan su kamar mai neman taimako suka isa har falo kuma a nan din ma bai tsaya ba gadan-gadan ya nufi hanyar kofa da ita bayan ya suri wasu tarin makullai da suka hada har da na motarsa akan dan santa table din da ke falon mubarak ina zaka kai ta fita zaka yi karfe goma fa ta wuce ina zaka je da daddaren nan Khadija don girman Allah yaya dan darajar Allah ka tsaya ka saurare ni wallahi tallahi ba shi nace su harba ba yaya salwa mubarak ya buɗe kofar gidan yana mai ci gaba da jan salwa wanda ke sanye da doguwar riga ta atamfa da kuma ɗaurin bakin mayafi a kanta yana jin yadda take ci gaba da kokarin turjewa tana kokarin zubewa a ƙasa, amma ya sa dukkanin karfinsa ya hana ta zuciyarsa ta riga ta kai bango kuma idanuwansa sun rufe in ban da wani bakin hayaki da bakin tarari ba abin da yake gani a idanuwansa kuma yake ji a cikin kuma yake ji a cikin kirjinsa daga shi har ita babu mai takalmi a cikinsu ya buɗe motarsa bayan ya zube sauran makullin a ƙasa khadija ta biyo su har cikin motar har jikin motar tana kara rokansa da ba shi hakuri akan takamaimai abin da bata sani ba amma bayan ya buɗe gidan gaba ya tura salwan da ta shiga da kyar kallanta kawai ita ma yayi ta sha jinin jikinta musamman ma da ta tuna kayan da ke jikinta ta koma can kan porch ɗin palon da sauri tana ci gaba da kallon su a rikice mubarak ya zagayo ya buɗe motar ya shiga yayin da a lokacin aliyu da ya farka ya fito shi ma cike da nasa mamakin shi ma ya tsaya kusa da mahaifiyarsa yana kallon yadda motar ta tashi da wani irin sauri ta nufi gate din inda mai gadi ke kokarin budewa Allah sarki wannan kenan kai kai kai kai kai na dan ji korafe korafen ku na yanda kwana biyu nan bana sake muku littafin zanen dutsen nan akan lokaci bana sake muku shi kullun kullun kamar yadda ya kamata to am sorry ina mai bada hakuri wasu al'amura ne wallahi suka shige min gaba abubuwa sai a hankali ban samu lokaci sosai kullum da zan iya shi yasa amma kar ku damu zan dai ci gaba da kokartawa insha Allahu zan yi iya kokari na na ganin a kullum na ka muku insha Allah amma fa dan Allah kuma ku dinga comment comment ina so na dinga jin ra'ayoyinku game da labarin nan duk kuma wani abin da ya faru a kowane littafi ɗaya da na turo ina so in ga kwamen a kan shi abin ya yi muku daɗi ko kun ji takaicin shi duk da na san kuna yi amma ku daɗa sannan kuma like alamar hannun nan a dage please sannan sabbin zuwa channel ɗin nan kada su manta su danna subscribe sannan su danna kararrawar sanarwa su ma don samun duk wani shirye-shirye da muka sake a cikin wannan tasha mai albarka mai suna taskar dan salma wanda ko naku dan salman ke karanto muku shi nake cewa kuma daura kawai a cikin motar ba abin da ya canza salwa magiya take yi tana ci gaba da rokar mubarak din da baya ko jinta idanuwansa jazir na manne a kan titi yayin da wuce ke ta faman fita daga hancinsa tun tana zaune a kujerar har sai da ta tsugunna a kasa tana cewa yayi dan darajar ma'aiki Allah ka saurare ni wallahi ba shi na ce a harba ba mistake suka yi ni ma ba zan taba so in yi wani abu da zai taba shi ba kuma abin da ka ji ina cewa ba a kansa zan yi ba ina mubarak baya ko jinta tituna kawai yake ratsawa yana bi ta tsakanin motocin da fitilar danjar suke kara kawata nasa jan idon kuma duk tarin magiyar da salwa ke yi babu ko digon kwalla a idanunta tunaninta ne kawai ya rikice amma karfin rudanin nata bai kai ga fitar hawaye ba sai a lokacin da ta ji tayoyin motar sun ja biriki alamar an iso inda kaddarar da take shirin fuskanta take a lokacin da idanunta suka juya da wani irin sauri yayin da ta dafo saman dashboard ɗin gabanta ta ɗago daga tsugunan da take a lokacin da duk da karancin haske a harabar wajen idanuwan nata suka gane mata kalar fentin ginin da ke gabansu yellow blue green police station kutmelesi kai mubarak police station ana yinta Allah sarki ta kuma je zuwa can ko ɗaya ɓangaren karfe tara daidai voila private hospital Nomba 1388 gyari park jidda ta buɗe handle ɗin kofar ɗakin a hankali da niyyar shiga hannuwanta wannan basket ɗin ne mai kyau da suka dija suka kawo da kwanuka a ciki jiya duk da ta saba marafan sai da wasu daga cikin abincin su kaɗan canja kamshi saboda haka yanzu ta tattare su ta kaiwa masu gadi a can bakin gate suna ta godiya kuwa suka karba ita ma har sai da yawunta ya tsinke a lokacin da suka juye wani firfesun nama cikin kwanukansu amma ya za ta yi ne madaki ya riga ya ce shi ba zai ci ba don haka kawai ita ma sai ta ji sai ta ji ita ma sai ta ɗan ji shakkar ci tun da dama tun farko ba ita aka kawowa ba a lokacin da ta fita kuma baya ɗakin don tun karfe takwas da 'yan mintuna da aka gama masa dressing ɗin safe ya bi nosis din da cewar zai je wajen likitan da fayil ɗin da ke hannunsa don su tattauna wani abin wani abin da take ganin kamar akan zancen tafiya kiyari ne kamar yadda ya faɗa mata jiya ya faɗa a kunnanta wani abu da har yanzu ta kasa ganewa kenan ta kasa gane yana nufin zai mai da ita ne ga baki ɗaya in sun je a can zai rabu da ita shi ya dawo ko kuwa don da alama ya gama a yanzu ya kammala zargin da yake a kanta kuma duk da ita duk da ta san dai saboda rasuwar yaya saboda rasuwar yayi zancen tafiyar amma ba ta sani ba ko zai yi amfani da damar ne ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ta so ta yi masa wannan tambayar tun jiya amma kirikiri ta kasa ba ta taɓa sanin cewa a duniya akwai abu da zai sa bakinta ya mutu ba sai jiyan wannan lokacin da babu abin da take iya ji a hancinta sai kamshinsa wani kamshin turare mai sanyi da ya haɗu da na fatarta ya cika kanta sannan ɗumin jikinsa kuma kusan ga baki ɗaya ya zagaye nata saboda yadda ya sunkuyo da fuskarsa daidai kunnanta ta fuskar ta shige cikin wuyansa ba ta taba jin wani abu irin haka ba zuciyarta ta rabu gida biyu a lokacin tana jin kamar ta kara matsawa ta shiga jikin nasa tana kuma jin kamar ta janye ta bar gadon ma baki ɗaya da ta rasa me za ta yi sai kawai ta haɗe na ta jikin waje ɗaya a dunkule hannunta a kan kirjinta na kafa kuma a dunkule su a cikin tafin kafarta kuma babu wanda ya sake magana a cikinsu har san da ya janye fuskarsa ba tare da ya sake tambayar amsar ba kuma a haka daren yau wanzu zuwa sanda bacci ya ɗauke su hannuwansa a riƙe da nata cikin bargon har aka kwalla kiran sallar asuba zuwa nan da karfe sha biyu insha Allah komai zai zama redi bari in tafi da waɗannan muryar wannan nosis din namiji ta shiga kunnen jidda a lokacin da ta tura kofar ɗakin ta shiga ciki yana tsaye a gefen gadon rike da wasu takardu da kuma ɗan tare ɗin da ke ɗauke da magungunuwa yayin da madakin ke zaune daga gefe yana zuro kafafunsa kasa da alamun magana suke suke yi har yanzu don nosis ɗin shi ya raka shi gurin likitan da ya ce za shi ɗazu bari in je zuwa sha biyu ɗin idan ya shigo a contact you as soon as possible insha Allah cewar nosis din yana mai tahowa wajen kofar inda jiddan ke tsaye sai da ya zo dab da ita sannan ta ce sannu da aiki ya amsa da yawa har da ɗan guntun murmushi sannan ya fita tana juyowa idananta suka haɗe da na madaki da ke kallanta daga inda yake zaune ya ilahi idanuwan nasa a lumshe suke har yanzu kamar maganin baccin nan bai gama sakinsa ba babu shiri wani abu ya zarce makogoranta a lokacin da ya ɗago hannuwansa ya miƙo saitinta alamun ta zo babu yadda za ta yi in ta ce ba za ta ba ma zuciyarta ba za ta bar ta ba saboda haka ta karasa a hankali basket din nan rike a hannunta ai ko kamar lokutan baya tana zuwa daidai tsawon hannun nasa ya yatsun su waje ɗaya sannan ya jawo ta dab da shi sosai kin tashi lafiya sun gaisa faɗa zu kafin ya fita sakewa za su yi ta ayyana hakan a zuciyarta kuma maimakon ta amsa sai ita ma ta ce yaya jikin naka alhamdulillah da sauki sosai a can kasar makogoronsa zancen ya fito adams apple ɗinsa na motsawa sama da kasa a hankali sai ya kalli basket ɗin hannunta sannan ya ce har wanke plate ɗin suka miki ta girgiza kanta haka ya sa ya ji rantsuwar hakan ya sa ya ji ratsewar numfashinta a kan fuskarsa a'a ni na wanke da kaina a wani famfo a nan baya famfon dai da aka hana ta alwalajiya kuma tana sane yau ma ta koma da zumar duk wanda ya mata magana ta ce ai kuɗi suka biya ba kyauta suke zaune a asibitin ba kuma ruwa ma ai dukiyar manzan Allah ce don haka famfon ba na kowa ba ne sai gashi har ta gama ta fito Allah bai kawo mai tanka mata ba madaki ya gyada kansa yana motsa yasinsa cikin nata kamar mai son ɗauko wani abin kafin ya sake magana me za mu ci kenan mu tambayar amin ta ma bayar ta rungume zuciyarta amma sai ta yi kokarin ture ta ta sake haɗiye yawo a bakinta sannan ba tare da ta ɗago ta kalle shi ba ta ce idan ka kira baba saminu ya kai ni gida sai in dafo maka duk abin da kake so karfin sai ya girgiza kansa shi ma ba inda za ki koma ki dawo tare za mu tafi sun ce zuwa sha biyu likitan da zai sallame nin zai karaso sai a lokacin ta ɗago ta kalle shi da gaske baka warke ba fa kwana biyu kawai na warke mana idan ban warke ba ta yaya za mu tafi kiyari gobe jidda ta ci gaba da daurewa ta ci gaba da daurewa kallonsa mamaki na sauka akan fuskarta dama abin da ya je ya yi wajen likitan kenan ta kura musu ya yi su sallame shi don su yi tafiyar su gobe ita fa har ga Allah ba ta gama tsaye da zuciyarta akan tafiyar nan ba tana masifar son ganin su baddo amma kuma ta san tafiyarta baya nufin dawowarta shi yasa take so sai ta gama tsaye da zuciyarta waje ɗaya tukunna sai ta gama sallama da duk abubuwan da ta san ta fara sabawa da su saboda zuwa kiyari za mu tafi ba ka gama warkewa ba saboda zuwa kiyari za mu tafi kuma baka gama warkewa ba na gaya miki na warke jidda ta sake girgiza kanta ba ka warke ba aiki fa aka maka a wajen kuma kwana biyu kenan kawai kin iya naushi me tambayar ta zo mata babu zato don ba amsar da ta yi tsammani ba ce ki gwada ki naushi ciwon yanzu zan tabbatar miki na warke madaki ya faɗa hakan ne kawai don ta yi tunanin cewa ya fara warkewa ba wai don shi kansa ya yarda da karfin jikinsa ba sai dai da gaske bai san halin da jidda ba bai san halin jidda ba don kallonsa ta yi na wasu 'yan sakanni kafin ta sunkuya ta ajiye basket ɗin hannunta kuma ɗagowar da za ta yi kawai ya ga hannunta na dama a dunkule alamun da gaske naushin nasa za ta yi don haka a lokaci guda ya saki ɗaya hannun nata ya kawo shi sannan ya jawo ta jikinsa ga baki ɗaya i'm so joking i'm just joking ya ilahi ke baki san wasa ba ya faɗa a daidai fuskarta yayin da ya zaunar da ita a akan cinyarsa jidda ba ta ce komai ba don da gaske ta yi niyyar dukan nasa ko ba da karfi ba idan dai ta fama ciwon watakila ba lalle a sallame shi yau ɗin ba ko ciwon nan zai dawo sabo you are living this pledge you saboda haka ni da ke kawai za ki kara bari da jinya ya faɗa a hankali daidai gefen fuskar tata kamshin third past ɗin bakinsa na busawa akan fatarta a lokaci guda jikinta ya ɗauki ɗumi kamar an kesta a shana daga tafin kafarta kuma kafin ta yi wani yunkuri madaki ya manna labbansa akan kumatunta na gefensa sannan muryarsa ta fito akan fatarta kin iya diresin aiko a lokaci guda wani abu tamkar wuta ya sake tafiya zuwa ƙarshen kowace jijiya ta jinin jikinta yana kara rura ɗumin da jikinta ke ɗauka ita bata san wannan abin ba ba shi ma da suna a kwakwalwarta balle har ta iya fassara ma'anarsa sun ce ko na tafi dole sai ana yi wa wajen diresin ya kara faɗa labbansa na silindin akan fatarta a wannan lokacin duk yadda jidda ta kai ga dunkule yatsun kafarta sai da duk wata nutsuwarta ta wargaje ta kasa ci gaba da daurewa komai saboda haka bata san san da ta juye da wani irin sauri ta cusa kanta a gefen wuyansa ba cikin neman sauki hannayenta duka biyu ta dunkule akan kirjinsa a lokacin ne kuma kofar ɗakin ta buɗe waɗannan nosis ɗin na lab suka shigo har su biyu dauke da kayan test din da za su yi wa madaki don a fitar da rizol na karshe kafin zuwan likitan da zai sallame shi kalaman bucket for honeymoon suka tattaba suka suka tabbata a zuciyar ɗaya daga cikinsu Waya are you not picking my call tun safe nake kiranka madaki ya faɗa a cikin wayar da yake yi tsaye daga wata baranda a harabar asibitin yayin da yake hango motarsa a can gaba inda jidda ke ta kokarin har haɗe kayan flas ɗinnan da daga baya yayin da baba suleiman da zai yi driving ɗinsu ke tsaye a waje daga bakin kofar zaman direba an riga an sallame shi tun ɗazu bayan likitocin sun kafa masa wasu 'yan sharuɗa da shi bai gansu a matsayin kalubale kamar yadda suka nuna a farko sanda ya nemi sallaman shi ba a yanzu shi suke jira kawai su tafi amma haka kurum sai ya ji kamar baya son fita daga asibitin ba tare da ya samu mubarak ba don tun safe yake kiransa a waya amma bata ko shiga balle har ya sa ran za a ɗauka don haka dole ya tashi habibu a tsaye wanda yake ofis ya yi Domin fayil ɗin mubarak ɗin na aiki a kamfani ofis ɗin nan sannan aka samu sannan aka samo nambar matarsa khadija wanda ita ma bayan ta ɗauka da kyar ta iya haɗa shi da mubarak ɗin bayan ta gama inda indar da bai fahimta ba I'm sorry wayar tana kashe ne yaya jikin naka muryar mubarak ɗin ta amsa daga cikin wayar Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗu kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya yaya kuke hasaso tafiyan jidda da madaki zuwa cikin garin kiyari mm. me za su tadda za su komo tare ko kuma a can sakin da zai yi su zauna duk ma da yadda za ta kaya kuma haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kayan na ɗan salma ko huta lafiya